amina na taɓa cewa ina son ki amina na taɓa cewa zan neme ki na iskanci ah. amina me yasa kika yi min sharri a'a sharrin shaidan ku na kwaya wanne daga ciki hadda na kwayan me na miki me na miki ba ki taɓa mun komai wayin ne kika zaba wallahi ban san ma na yi ba i was not in my right senses shi yasa nace miki ki haƙuri ki yafe mu sunana da kika bata fa wa zai gyara shi Kiya haƙuri tambaya nake yi ban faɗa ma kowa ba kin saka a instagram ban kira sunan ki wallahi kin saka ai ba sai kin kira sunana ba